salatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa wa rahmatullahi wa barakatu ya Muna yi Allah subhanahu wa godiya, wanda ya ba mu ikon haduwa. don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka na riyadu salihin kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin a wannan masallaci na abubakar siddiq radiyallahu anhu da yake a cikin alu estate shiyar bado cikin birnin Sokoto. Allah da za mu ɗau darasinmu daga inda ya tsaya, mun tsaya darasi na arba'in daidai, kenan yau za mu ci gaba da darasi na arba'in da biyu. Darasinmu na arba'in ya dakata ne mashigin babi na ashirin da uku, babi mai bayani akan horo da alhairi da hani da abinki. wanda babe ne mai faɗi kuma babe ne wanda aiki ne yake da matukar girma da matukar kima da matukar daraja don aiki ne na annabawan Allah da kuma manzannin Allah al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar inda a satin da ya gabata mun karanta ayoyin da malam ya gabatar mana a cikin wannan babi. In mun lura Allah ta'ala ya yi umarni na samun wasu al'umma da ke kira zuwa ga alhairi cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kuma Allah ya bayyana kasantuwan mu mafi alkhairi daga cikin al'ummomi. to shi al'amru bil ma'ruf wal anil munkar yana da matakai da ake so ma'abuci ne ya taka ya hau don ya ci nasara a cikin wannan aiki na farko daga cikin matakan kira zuwa ga alhairi ko ne zuwa ga abinki wanda matakan sun kai ɗaya-ɗaya har guda hudu mataki na farko akwai buƙatar ya kasance mutum yana da ilimi ga alherin nan da yake son ya yi kira ko yana da ilimi ga munkarin da yake son ya yi hani a kan shi in baya da ilimi game da abin da zai magana na alhairi to wannan kan bai halatta gare shi ya yi irin wannan umarni saboda da yawa zai yi horo amma yana zaton kamar alheri ne yanzu bai zan alheri ba abinda ma ya kawo sai zama munkari na amma bai sani ba to kaga akwai buƙatar ilimi ga da'awa ya zan ya san mina na zai kira ko mina na zai hane to abu na biyu shine ya zama ya san cewa wannan mutumin da ya fa aikata aikin alkhairi ko ya aikata abin ƙi ya zama yana da ilimi akan shi mutumin yana da ilimi wanda yake ya bar alheri ko ya aikata wani abin mummuna saboda ba a riƙon mutane da tuhuma ko kuma zato ko zargi Allah ta'ala ya yi mana gargadi cewa ya ayyu na amanu sanibu kathiran min adh ya kuma ne ku kaurace wa mai yawan zato inna ba da zan sashen zato zunubi ne Allah ta'ala ya ce wala ta su. kuma kada ku yi leƙen asiri a wani wurin ma Allah ta'ala ya hana hatta asus akwai attajassus akwai attakassus attajassus ka zo ka yi leƙen asiri da idanunka ka gano abubuwan jama'a wanda yana yawa ba su da bukata akan ka zo ka gano ta'assus kuma saurare na kunne to duk guda biyun nan idan mutane ba su da bukata ko kauna ga yin haka to ba a son ka zo zuwa leƙen asiri na waɗanda ke aikata wani aiki an hana maka abu na uku ga mai da'awa ko horo da alhairi da hali da abinki ya zama kada ya zo wurin gusar da abin da ke munkari a samu ɓannar da ta yi wannan in ya zama da ikata ya wurin gusar da munkari ana iya samun ɓanne da ta wuce haka to kakka mayi Allah ta'ala ya ce mu babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul a'la fa zakkir in nafati bikra kai wa'azi idan wa'azi yana amfani in ya zan ko an yi ba amfani to ka bari sharadi na hudu na mai da'awa wanda malamai Allah ya musu rahama sun yi saɓani da sharaɗin horo da alhairi da kuma hani ga dinki ya zama shi mai aikata horo da alhairi ya zama bai alherin kaga sai ya zama abin da yake kira bai samu karbuwa ba ko kuma yana hani ga abin da yake munkari na kuma yana aikata shi sai ya zama da'awa ce bata samu karbuwa ba kenan ya zama a samu mai da'awa abin da yake kira a kansa to yana ƙoƙarin tabbakawa. ya yi umarni da alhairi a ga yana aikata alhairi ya yi hani daga sharri a ga yana ƙaurace ma sharri ko abin da ya kama da shi ta wannan kenan sharuɗan da malamai suka gindiya ga mai kiran mutane zuwa ga Allah akwai buƙatar ya haɗa waɗannan kusan abubuwa guda hudu ba ana nihin cewa shi mai da'awa bai kuskure ba ko kuma bai aikata laifi a'a amma dai ya kaffa kaffa ya yi iyaka kokari ne ta wannan kenan da ƙarshe malam ya kawo faɗin Allah ta hanyar ƙyace cewa wa kulli al-haqqa min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur gaya musu ka wada musu cewa ƙur'ani gaskiya ne mai so ya yadda wanda bai so kuma ya ainihin kafirci da karshe abinda zai biyo a baya ga wanda ya bantare inna atadna lizzalimina mara Allah ya ce mun yi tanadin wata irin wuta ga azzalumai waɗanda suka fanɗare ba su yi imani da Allah ba ba su bi kiran Allah ba ba su bi umarnin Allah ba ba su yi ɗa'a ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Alaihi sallam ba amma hadis amma hadisai fal awwal na farko an abi sa'id daga baban sa'id al-hudri radiyallahu an qala yace ta Rasulallah. na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi wanda dai ya san wani abin ki ba lalle bane sai ya gani da idanu wanda ya san abin ki ra'a anan tana da ma'anar alima duk wanda ya san wani abinci daga cikinku? ku to shi kenan ya yi ƙoƙari ya hana shi da hannunsa nan ma malamai sun yi bayani cewa bi sharɗin istifa da sharaɗin ya zama kana da iko saboda kai mai da'awa baka isa ka hana abin da ake aikatawa na banda ba amma waɗanda sulɗa take hannunsu iko To wannan suna da dama sai a yi sanarwa cewa ba a yarda kowa ya yi kaza ba ko mutane za su ji a su yi biyayya don bangaren zartarwa ne Ɓangaren da'awa kuma ɓangare ne na fatawa ba bangare na karfin iko ba fa in lam idan mutum bai da hali da zai iya gusar da abinda ake aikatawa na mummuna da ainihin hannunsa to fa sai ya aiwatar da harshensa Allah ya hore masa ya sanar da shi littafin Allah ya sanar da shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya yi bayani ga al'umma ya ce Allah ba baya son kaza ya hana Allah ya ce kada a aikata abu kaza da abin da Allah ke so fa in lam idan bai samu damar karfin iko ba bai samu damar aiwatar da harshensa ba don watakila Allah bai bashi ilimin da zai da'awa ya waɗi abin baya da kyawo ba kuma alhali gashi abin munkari ne mara kyawo ta fabi kalbe sai ya samu damuwa a cikin zuciyarsa ya ga ana saba ma Allah to ya samu bacin rai cikin rai ya zama bai ji daɗi ba gani ana saba ma Allah na ana samun da yawa akan fassara ma yara islamiyoyi akan kuskure a cewa zalika abu haful iman wannan shine mafi raunin imani aiko duk wanda aka aikata wani sako kuma ya samu damuwa a rayuwarsa kuma ya bakin ciki ba raunin imani gare shi ba sai dai shine mai addarajatul akhira darada ta ƙarshe shine mataki na uku baya iya gusarwa da hannunsa don baya da iko baya iya hanawa da harshen sa Allah bai bashi ilimin da zai yi wannan ba to matakin karshe shine ya samu damuwa a zuciya amma ba za a ce wai shine mafi raunin imani ba a'a rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wannan hadisi wani shishike ne babba ga bangaren abin da ya shahi da'awa kuma da hannunka mai sanda a hadisi an kawo sharɗul istiba'a kada ka ce wai za ka yi zarunci ko za ka yi yaji ka ta yi ka ce sai ka kai inda matsayinka bai kai ba a ka tsaya daidai matsayinka ga da'awa in ba ka da halin hanawa da hannu to ya zama ka yi bayani da harshe Allah da ya aiko a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi in alaika illal bala ma alaika illal ba abin da ke gare ka kai annabi sai yi da sako shirya tana hannun Allah annabi ma sallallahu alaihi wa sallam bai iya shirya wani <clears throat> bale kai mai da'awa bale kai mai wa'azi bale kai mai karantarwa ka iya shirya da wani a shirya ta Allah ce iyaka ka yi gwargwadon iyawarka Allah shi ne mai shiryarwa asani hadisinmu na biyu an ibn mas'udin shi ma an karbo daga abdullah dan mas'ud radiyallahu an anna rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam qala ya ce ma min nabiyin babu wani ba annabi ba asawallahu wanda Allah ya aiko fi ummatin a cikin al'umma qabli wanda ya gabace ni kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah bai taba wani aiko ba annabi ba wanda ya gabace ni zuwa ga wata al'umma illa kana lahu min ya hawariyun wace a cikin al'umman nan tasa yana da mataimaka waɗanda ke taimaka masa a harkar da'awa saboda mutum guda ba zai iya da'awa shi kaɗai ba wasu da kuma abokai kamar almajirai mabiya ya ku zuna bi sunnati da suke riko da sunnarsa kamar da shi ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allah ya zaɓa masa abokai nagari sahabbai masu kama mai masu ba shi gudunmuwa a cikin sha'anin da'awa wa ya kasa duna bi amrihi wayanda suna koyi da umarninsa in ya yi umarni kai tsaye sun bi summa sa'anin ina ta hulufu min ba'dihim hulufun. bayan wucewar annabawan Allah da manzannin Allah sai aka samu wasu miyagun mamaya waɗanda suke maye gurbi amma miyagun mamaya ne ya kuluna ma la yaf'alun suna waɗin abin da ba su aikatawa wa yaf'aluna ma la yu'marun suna aikata abin da ba shi aka umarce su da shi ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace faman jahadahu duk wanda ya yaƙe su biyadihi da hannunsa barwa mu'min mu'mini ne da ba shi ka yaƙi da hannu akwai shara'i na in akwai hali kana da dama wa man ja'a dawon bi qalbi wanda duk ya yaƙe su da zuciyarsa ya ga sun aikata aikin amma bai lamunta ba bai yadda da shi ba shi ma fa huwa mu'min kaga wanda ya ƙara tabbatar mana cewa wa zalika aba haful iman ba yana ne wai shine mafi rauni imani ba a'a shine dai mataki na ƙarshe wa man jahadahum bil ne wanda ya yaƙe su da harshen sa fa huwa mu'min shine mu'mini nan ba an jero su guda uku illa an gabatar da ya yaƙarsu da zuciya akan yaƙarsu da harshe kamar wanda ya zo ga hadisin da ya gabace shi walaysa wara'a zalika min al-imani habbata hardalin bayan wannan matakan guda uku babu wani sauran imani da ya yi koda daidai da a ya furfurwa irin wannan zizziya din da in kamar masu ta ga hannunka da kyan ne za ka iya gani ya kwaya ta kina ana son mutum matsayi ne na musulmi in yana da dama ya ga abin da ake aikatawa mara kyau ya hana da hannunsa in Allah ya ba shi hannun da ka iya hanawa in ba haka ba ya hana da harshensa in ba haka ba ya yi bakin ciki a zuciya ya zan bai ji daɗi ba amma duk wanda ya zama na ana saba ma Allah yana jin daɗi to shi kan ba a kira shi cikin waɗanda suka yi imani ba walau ko da yana da imani imanin da ya naƙis na gairu kamil bai kammala ba bai zama cikakken mai imani ba babu ma imanin ko ƙwara bayan wannan in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin muna uku a cikin wannan babi an bil walid Ubat ibn Samit radiyallahu an daga baban Walid Ubada dan Samit Allah ya kara masa yadda Allah yace baya na Rasulullah mun yi mubaya'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah sam'i wa cewa za mu a mai da'a fil usri wal yusri a cikin tsanani da kuma cikin sauki muna cikin tsanani za mu yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam muna cikin sauƙi kamar muna cikin wadata za mu yi biyayya ga annabi wal manshadi wal makra muna cikin nishaɗi za mu yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wal makra muna cikin kyama ba mu so idan aka ce ga umarnin annabi to za mu jira mu yi da? wala asaratin alaina haka da kuma mun yi mu baya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ko da an yi zaɓi a kanmu muna ji muna gani an yi zaɓi a kanmu ƙila ga hakkin mu an hana mana ƙila ga mu muka cancanta ba a samu ba sai a doki wasu a basu duk da mun yi mu baya a kan za mu yi ɗa'a za mu jiya mu yi ɗa'a wa Allah nunazi al'amra ahlahu kuma ba za mu yi jayayya al'amari ba ga ma'abotansa duk wanda aka danka ma jagoranci to ba za mu yi jahiliya da shi ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce illa an tarar kufran bawahan sai inda kuka ga kafirci ƙarara bayyane indakum min Allah ta'ala fi burhanun kuma ku kuna da hujja a wurin Allah akan cewa wannan abin kayirci ne wala an naqula bil haqqi aina makunna, kuma mun yi mu baya da annabi za mu waɗi gaskiya duk inda mun ka samu kanmu la kafofin fillahi lawmata la'ib ba mu jin tsoron mai zargin da zai mana zargi in mun waɗi gaskiya Wannan idan muka lura da wannan gaba ta ƙarshe ta hadisi tun dama dai abinda an mahallu shahid al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar shi a taken babe to ka zama mai faɗin gaskiya kada ka ji tsoron duk wani mai zargin ka ya zarge ka inda dai ka waɗi gaskiya idan Allah ya mai da'awa muwafaka yana tsayawa a kan gaskiya yana waɗin gaskiya ya huta idan kuma shaidan ya ja masa, sai ya zama ya waɗi magana yau gobe kuma ya batta Za haka abin da ya zama alheri shi ne, in za ka yi da'awa ka kiraye mutane a kan littafin Allah da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fassarar magabata shi kenan kai haka kawo ta ko da ka waɗi maganar da jama'a ba su ji daɗinta ba in sun tsaya sun diba ƙarshe kai mai waɗi ma za ka waɗa cikin magana kai ma kana ciki amma da zarar ka bar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren dawa to za ka iya yin duk abin da za ka yi kuma za ka iya burge jama'a kuma za a iya sauraron ka amma daga ƙarshe abin zai dawo ya durkushe ya waɗi ƙasa warwas ya koma asuran ba da hain duk wata haiba da wani kwarjini da wata ɗaukaka da Allah ya sa ka samu amma kai ba kana yi akan gaskiya ba sai al'amarin ya durkushe ya koma baya wannan kuma wani abu ne da ba mai kyawo ba ga abin da ya shahi kiran mutane zuwa ga addinin Allah tun da amana ta ka tsaya bakin inda aka tsaishe ka wani ya bata mare wani sun bata mare wani ya yi maka abin da baka ji daɗi ba teburi ko mimbari na wa'azi ba nan ne wurin mai da martani a kansa ba a'a ba addinin Allah ya taba ba kai ya taba to kai ko an taba ka sai ka tsaya ka gani wace irin magana abba a waɗa ma manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa ya baya ba din ya mai da martani an ce shi boka ne an ce mai ɗan sihiri an ce mai mahaukaci an ce yana karanta tatsuniyar mutanen farko amma duk wannan bai dabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba warin awaki ya kai nama a nonon raƙon ya ka sha da duk wani abu an waɗa mai dan ai bai bantawa amma bai dame shi ba abinda ya sa gaba kiran mutane zuwa ga addinin Allah kiran mutane su yadda Allah ne ya cancanta a bauta masa da haka wannan shine aiki na mai da'awa ƙoƙarin gano abinda an gaskiya ya bayyana ma al'umma ko an yi maka wani abu wannan fagen wa'azi ba na ne wurin ramuwa ba in ka ce ko za ka yi haka to za ka ta komawa baya ne za ka yi ta komawa baya sai ya zama wayan da ma ka karanta ma abin da kake karanta ma su ma daga ciki sai Allah ya fahimtar da su kana yi ne dan wani ko dan wasu ko kana mai dan wasu martani wanda a ƙa'idar ba haka al'amarin yake ba. ka waɗi gaskiya kada ka ji tsoron zargin mai zargi idan ka waɗi gaskiya sai al'imamu nauri ya ce kalma alman wal makra mai fati mimai hima da yin fata ga mimun insu guda biyu Man shaɗi da kuma makra ko wani mimun za a yi mai fata aifin fi sahali wa muna cikin sauƙi za mu yi biyayya ga annabi muna cikin wahala za mu yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokaci idan aka dawo daga yaƙi tun ba ba su banye sirrin dan a dawakinsu ba ko raƙumansu ba sai ga umarnin Allah cewa kuma a koma yaƙi kaga na akwai wahala amma kuma dole su gyara su yi kwana a koma ba magana cewa sun gaji wala asratu al ittisasu bil mushtarak can a hadisi da ya ce wa ala asaratin alaina za mu yi biyayya mu yi da'a ya annabin Allah ko da an zaɓi wasu kan abin da na kowa ne dukiyar al'umma sai a zaɓi wasu a keɓe wasu a kan ja duk da haka za mu bi mu yi ɗa'a muddin dai ba waɗanda suka yi haka suna aikata kafirci ba ne saboda waɗanda suka aikata wannan bayanin kyace ya tabbata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wadi a wani hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce cewa inna ulasan wasu mutane ya tahawwaduna suna kutsawa fi malillah a cikin dukiyar Allah falawmun na wuta ta tabbata gare su duk wanda an ba dukiyar jama'a wanda shi ya san dukiyar jama'a ta sannan Allah ya san dukiyar jama'a ta sannan ya banta da wannan dukiyar to ya kebanta ya keɓance ma kan shi wuta ne kawai in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka ko da an yi irin wannan zabi na kebe wasu to kada mu yi tawaye tawaye baya cikin abin da addinin musulunci yake goyon baya walau duk da wata zanga-zanga da aka shirya wa a to ana muzahara musulunci bai goyon bayan wannan alkuruci wanda sha'ar ne na shi'a Ko komi an kai sai a ce sai an yi zanga-zanga a a jira a yi ɗa'a horon annabi sallallahu alaihi sallam muddin dai waɗanda ke jagoranci musulmai ne ko da ko fajirai ne to ba a ce mu yi musu tawaye ba ba a ce mu yi hito na hito da su ba ko da ko sun yi nuna son kai a kanmu malam al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala ya wa qad bayanu ha wannan bayani ya gabata sai inda muka hito yace kalmar bawahan bi fatahil ba'i al-muwahhada da yi ba'un mai igo guda wato fata shine bawahan a ba'da ha wawu wanda bayanta akwai wawu ثم ألف سنة ألف بواها ثم ها سنة هاون موملا أي ظاهرا sai mun ga kayirci bayyana karara ko an wurare mu akan kayirci to wannan kan ba za mu ji ba mu yi da wanda shi kayircin nan la ya hata milu tawilan bai da wani wuri da aka iya juyawa a bada tawili a kansa amma in har yana da wurin da za a juya a ba da tawili shi ma kahircin to shi kenan ba za mu ɗauki wato cewa a mu bijire ba mu yi tawaye in dai akwai wata hanya ta tawili wadda za ta iya zama mafita a kan wannan to babban matsalar da muke fuskanta shine rashin sani a haka in ka san haka za ka huta za ka ma ga tausan wanda ka jagorancinka saboda shi yana bisa ga wata irin ƙaddarar da bai ma sani ba don duk wanda Allah ya ba jagoranci inda ya sani to da ba bai kosan jagorancin don da yawa wanda yake ya yi jagoranci Allah yana zai yi nadama saboda zai tashi cikin nasara. ga tambayoyi nan gaban Allah yadda ya aiwatar da jagoranci shi kuma duk yadda aka yaba maka a duniya kuma duk yadda aka san ka a duniya wannan ba shine shaidunka ba a wurin Allah a shaidunka aikinka da abin da mala'ikunka za su gabatar gaban Allah na irin yadda ka yi jagoranci. ba saboda rashin sanin hakikanin mina na ɗan adam zai taras bayan ya kammala jagoranci zai zama kaga ana ta wada ana ta jidali kowa dai sai ya kai ya zama shine da wannan kenan kaga hakin ka kai mai da'awa ka waɗi gaskiya kada ka ji tsoron mai zargin mai zargi don kana da'awa to kai da kanka da ka karanta za ka san wani abin da ka karanta kai ya shawa na hudu anin Noman ne Bashirin bi ma'ana hadisi na hudu cikin wannan babin da muke ciki na ashirin da uku. Anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace masalul qa'imi fi hududillah misali mai tsayuwa ga iyakokin Allah wanda duk abin da yake Allah ya samu layi to zai yi kokari ya dakanta ya tsaya nan walwaka fiya da mai afkawa ga iyakokin Allah babu ruwa ne da layin da Allah ya ja zai tsallaka layin kamar sali kaunin, sai maza Allah ya ce sun yi kama da mutanen da istahamu suka yi ƙuri'a a lasafinatin akan jirganya ko jirgin ruwa fasara a a'laha da aka yi ƙuri'a dama jirgin sama yana da gidan sama da ƙasa wasu suka ɗauko ƙuri'a hawa sama wasu suka ɗauko ƙuri'a shiga na gidan ƙasa fasara a a'laha wa ba'dhum asfaliha sashe suna ƙasa wa kana alladhina fi asfaliha sai waɗanda a ƙasa suka kasance su kau in suna son su sha ruwa ina suna son su sha minal ma daga ruwa tunda su suna can rihi ba ga su ga ruwan ba na sama su ne ke ganin ruwa to maru sai sun biyo alamar sauƙau na waɗanda suke sama sai su tattako su hito sama inda za a ga ruwan faƙalu sai mutanen da a gidan ƙasa cikin jirgin ruwa suka ce lau an na harakana fi nasibina harkan na ce da mun balle falanke guda ko allo guda na jirgin cikin rabonmu tun da ai ƙasan mu ruwa ne to sai mu balle falanke guda na jirgin ga wanda da mun balle shi ruwa shigowa za su yi walam nubi man fawqana amma in mun yi haka zama ba za mu cutar da wa'inda a saman mu ba ta hanyar bi da muka yi muna tsallakar su inda a ce mun yi haka fahimta in idan waɗanda a can gidan sama suka kyale su suka aminta suka yadda wa ma aradu da abin da suke nuhi halaku jami'a dan da an cire falanke guda kasan jirgin ruwa zai cika ne da ruwa da na zaman da na kasa gaba ɗaya su halaka wa in ahazu ala aidihim idan ku suka kama hannuwansu na jau wa na jau jami'a in suka rike hannuwan suka ce a'a kada ku balle wannan allon jirgin ruwan in mun lamunta ku ci gaba da takowa sama kuna ɗiban ruwa babu damuwa to sai gaba ɗaya a samu sun tsira in mun fahimci mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine umarni da abin da yake alhairi da hani ga abin da yake sharri su tako su hau sama su ɗibi ruwa shi a alhairi balla wannan allo guda na jirgin ruwa ko falanke da yake can ƙasa to sharri na don za a halaka gaba ɗaya kenan a duk lokacin da masu da'awa suka ga mutane suna aikata abin da ba daidai ba sai su yi ƙoƙari ta hanyar hikimar da Allah ya ba su su yi kira da al'umma akan su dawo su aikata abin da Allah ka so saboda fitina in ta waru da wanda ya aikata da wanda bai aikata ba kowa sai ya ɗanɗana kuɗa ce da haka Allah ta'ala ya ce mu kiyaye fitina ba za ta tsaya a kan waɗanda suka jawo ta kawai ba sai ta game al'umma na kwarai da mugu duk kowa sai ya jiya salihan bayin Allah su ma za su shiga cikin su wahala al-imam an-nawawi yace al-qa'im fi hududillahi ta'ala ma'anahu al-munkir laha al fi daf'iha wa izalatiha wal murad bil hudud ma da Allah an wanda ya tsaye duk abin da Allah ya hana yana ƙoƙarin a bar wannan abin sam kada a aikata a yi nesa da abin da Allah ya hana wanda duk abin da yake mara kyawo na to a kauce mai sai ya ce istarimu iqtarahu sun yi ƙuri'a su mutane sun yi ƙuri'a na saman jirgin ruwa da wayan da aka sama da wayan da an yi ƙuri'a kamin shiga jirgin ba haka dai an ka zo kowa ya zabe inda ya kaso ba a ga wayanda za su shiga gidan ƙasa ga wayanda za su shiga gidan sama to su wayanda sun ka samu kansu gidan ƙasa sai suka gane cewa sai sun wahala kamin su sha ruwa zai suka yi tunanin balle jirgin ruwa daga ƙasa wanda inda an kyale su da abin da suke nufi to za a zo a yi tasiri gaba ɗaya a halaka to sai an ka hana musu don haka abin da ya zama yana cutarwa ga al'umma to abin da ya zama alheri a hana ma al'umma aikata wannan aiki. Shi yasa za ka ga ana ta magana cewa ana kira ga a bar tuƙin ganganci, a bar gudu na wuce wuri sai kaga kun a umarnin bai kowa hau kunnuwa wasu ba. Wannan wani sai ya daskare ya sha ƙwaya ta isai sannan zai jan motar. Babu abin da ya dame shi duk umarnin da aka yi bai sha mai kai ba. sai ya zo ya kada mutane cikin lalaka ko ma shi ya halaka din sannan ya dawo da na in eh, yana da sauran rayuwa in kuma ya mutu waɗanda ya halaka ya je wa cikin halaka to da dai ire-iren wa'annan abubuwa wanda akwai buƙatar mu kula kwarai da gaske ga yaren mu da Allah ya mu. mazansu da matansu zaka ga ana samun miyagu cikin shiyoyi suna ƙoƙarin ɓata ɗiyan mutane ta hanyar tara su wani wuri ko wani ɗaki suna ba su ƙwayoyi cikin sirri baka sani ba wani lokacin ma ka tura ɗanka makaranta a shi ya bi mutanen abin nan mutane makita ta haɗa su can su ba su zuwa za su ja ra'ayi ne su ana mai zuwa sai a zo ana abin nan ana samun cikin shiyoyi da unguwanni kuma wani wurin sai ka ga ana gani ga su karawa amma wai ba a yi musu magana wai kakkai musu magana su halaka ka kuma ba a kai kokensu kamar inda ya kamata a kai koke ta Allah shirya mana diyanmu kuma waɗanda masu mugun aiki su ma Allah shirya su amma dai akwai buƙatar mu kula gaskiya don abin yana yawa yana bunƙasa don ganin har akwai diya mata ciki akwai damuwa kwarai ko da waɗannan unguwannin namu ɓangarorin ga akwai inda aka samu maza da mata masu irin wanga halin Allah ya shirya mu Allah ya shirya su to insha Allah saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya alkamis ko sai mu tashin Allah da darasin mu na gaba hadisi na biyar cikin wannan babi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك